من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي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 اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوم بير جوة شدة وتنجمادة ثانية hijiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida. Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Muna nan dai cikin suratu Ali Imran. aya kuwa za mu tashi aya ta tamanin da ɗaya ko ko da shida lauje-laujen ne ban ba sosai tamanin da shida ga aya kaifa ya hadin lahu Ka kafaru ba da imanihim wa shahidu annar rasula hakkun waje ahumul bayyana ya ma Allah zai shiryar da mutane istifham ainihin inkari ne at-tab'idi ya ma Allah zai shirye su me suka yi kafaru da imani sun kafirta bayan imaninsu wato abun yana da tsada hankali yana da ban mamaki mutumin duk da yi gangaro ci gaba da tafiya da ku kwana ɗaya biyu sati wata shekara to in ya zare daga cikinku yana da yayi dawo ya gama gararinsa ya dawo da 'yan koke-kokensa don Allah ya haƙuri a yafe bana ko a yafe bin na yi laifi babu shakka na cutar da kai kila kafin ya kai ko yana kace bar magana Sau da kada ka faɗe ta dinga ganin da ita ni dai a wuri na ban sani ba kuma yanzu ma da na sani na yafe maka in dai ya rage tsakanina da kai ne matsalar ka a lahira to ta warware na yafe maka yanzu matsala babba ne Allah gafara da kasa ni bawan Allah ne to ka kuwa shi ya sa ne abin da nake gudanarwa idan ka cutar da bawa sai ya ga dama ya yafe ma in ya ga dama kuma ya hukunta ka amma ni in ni haƙƙina ne to Allah na yafe to bayan ya sake dawowa sai ka ga kusan duk mutumin da yake yi ya ce duk wata mu'amala da kake yi da shi sai ka ga ƙarya ce so da kanan wannan abu yana da hatsari kuma ku lura da ke ko ba da ba ka taɓa lura ba ka lura yanzu duk musulun da ya shigo cikin ku kuka zauna tare kuka aikace aikace tare kuka fahimci juna kuka yi kara to malam in ya fita daga cikin ku da wata manufa za ka iske sai ya shiga matsala don zai zama ba inda zai je ya rayu wannan cikin ku ba zai zama ba sai dai Allah ya kiyaye ba ma haka Allah ba zai shiryar da mutumin da ya zo ya ga gaskiya ana yi ya bi wannan gaskiyar daga baya shi dan ya kala masa abin da ya kala masa ya kama hanya ya fice yana da wala da yana da wuya illa man rahimahullah ba a rafawa amma fa zai sha wahala kafin ya horar da kansa ya iya fasa katangar da shi ɗan ya kama kai dawo sai dai dawo da da Na la ha'ulayi wala ilaha ha'ulayi Na budda ka shiga taifayin irin nan, dole ka shiga taifayin ka su kai ba za ka cece su ba ba ka da niyyar cutar su amma in suka cece shi ka Allah ya gani Ya sai dai Allah ya tare maka su sai dai kare ka daga muguntar su daga sai Allah ma baya haka kwata-kwata ya ma zai ya shiryar da mutane kafaru ba da imanihim da suka kafirce suka bore suka yi tawaye bayan imaninsu ga shi fa shahidu annar rasula hakku sun tabbatar annabi gaskiya ne daga Allah yake waje a hukul bayyana da kuma bayanai dalilai sun zo masu suka ke kasa-kasa suka fi su ya gama tangaririyarsa ko ta gama tangaririyarsa can in ta tashi dawowa za gani na da matsala dawanta Allahu la ya haɗin ƙaunar zalimi kai Allah bai shirya tattalin zalimai zalunci dai abu ne maru sa abu ba a wurinsa ba duk wanda ya ɗauki wannan abun ba wurinsa ne ba ya sa masa da gangan to kuwa wannan shi ne ake kai masa azzalumi ula'ika jaza'uhum anna alaihim la'anat Allah su ma abota yin haka da aka ga wani habbuga kirji yake jina ce ni dai da kake gani na na yi tsarika na yi na yi mai mene ne na yi shi'a to amma yanzu na gano gaskiya ce ce gaskiyar da gano ya zama ɗan alaƙa ta haka yana bugun kirje shi fa kungiyoyin nan ba inda bai shiga ba a yanzu shi kawai shi ne yanzu ya dawo gaskiya kila kai ma da kana neman gaskiya zo biyo shi sai an yi ni kuma zan biyo ka kin da zan ci kashin sa da kai kan a gidan ku amma yanzu kai ka taso ka same ni zai yi wa Allah ka zo ka same ni a wuri na ka za ka jiya ni amma kana zaune kana abun ka tsakanin ka da Allah can na gano kai duk inda za a je a da ba inda gaskiya take da wurin wani sai a taso a biyo ka amma kada ka ɗauka za a yi ka zo ka samu mutum kana nuna masa ni fa ba ƙungiyar da ban yi ba ce to ko kuma ba da malamalan da baka yi ba baka san komai ba ka gama shirme ka ka koma wani shirme sau da kanan irin wa'annan Allah ce jaza'uhu anna alaihim la'natullah lallai korar Allah tabaraka wa ta'ala ta tabbata kansu shine la'ana Allah ya kore su daga rahamarsa an nesa ta su bai tsaya ga Allah ba wal mala'ikatu mala'iku duk sun masa la'anta shi Allah la'anta sa ya fushi da su wannan da an kan mala'iku su roƙi Allah ka kai su aljanna saboda ga aikin da suke wannan su ajma'ina da mutanen kirki gaba ɗaya to don haka an ce da kora ta tabbata ga su menene cikin halaka an suka shiga khalidi na fiha nan an sai shiga masu dawwama ne ba su da magana za su fita la yukhaffafu anhum al'adab kuma ba a rangwanta masu azaba na wata rana ko na wasu mintuna ko na wasu kaza wala hum yunzaruna kuma ba a jinkirta musu tunda an gama jinkirtawa tunda an yi lahira yanzu to dai irin wa'annan mutane illa na tabu sai wanda suka tuba sai an ce da wahala tubansu amma sukan tuba amma fa da wahala da wahala sai dai wa'inda suka tuba Allah ya taimake suka fi karfin ransu suka aya suka yi tuban gaske taubatun nasuha sun yi nadama akan abin da suka aikata sun yi kuka ba iyaka sun yi kukan zuci Na adali daga nan suka shi ɗamara da za su sake ba Allah ya uza sannan ta ce duk abin da suke aikatawa na tsaya su suka yanke shi to idan laifi malamai suka ce tsakaninka da Allah kai wannan tuba in dai laifi tsakaninka da Allah ne Allah ko zai gafarta ba sai dai mutane ba su gane irin wannan tuban da kai sai dai Allah sukan ga alamomi ka musulunta masha Allah ta yanzu ka tuba kenan to za a fa'ido a ga yaya kana da alaka da wancan addinin ko babu don kawai ka ce ka shiga musulunci ka zo da wasu bayanai kai dinnan kai ne ka ba a addinin kai ne kaza kai ne kaza kai ne kaza kun aikata kaza kun aikata kaza kai din nan kawai wata tsamuwa ce ta Allah ya tsamo ka kun haɗa mugunta kaza to ana fararen ka ai yanzu ido ne tsakanin mu da kai amma yanzu ka gano gaskiya ka dawo kana son zaka ka tafi tare da musulmai ta bismillah hanyar musulunci abu take ga musulunci ga musulunci bayan kalmar shahada rukunan ka kore ka tabbatar sannan ka yi alƙawalin za ka gaskata duk abin da annabi ya faɗi za ka bar abin da ya hana za ka aikata duk abin da ya saka na hudu ba za ka aikata komai ba sai yadda annabi nan ya tsara shi isa a ke musuluntar da mutum da harshen da ya sani kana jin wannan maganan da kyau ka fahimce ta ka san hausa sosai to shi in yi ce eto eh hausan ta kan yi ta kan ɗan bace min sai ce to nemi yaren da ka iya shi da inda a nan kake sai kafa mu mai jin yaranka asalin wanda ya kai sai kafa mai shi wanda zai yara ma waɗannan da kyau don kuma ba haka ba ka je tsallake ne kana jin turanci to akwai wanda sai dai yi maka a hankali ne ya sanar da kai waɗannan dokoki ta inda in ka iya ya tambaye ka ta gane kila sai ka masa sharki za ka gaskata duk abin da annabi ya faɗi ka duba in za ka bar abin da annabi ya hana ka kalli maganar da kyau i zan iya to za ka aikata duk abin da ya ce ya yi umarni e, to yanzu ba za ka yi wani abu ba yadda ya tsara tabbas na yadda haka wani da aka yi masa irin wannan bayanin ike mai kake nufi ya rasu lallahi kana nufin yanzu za mu dawo kamar ran da mu ta haife mu tafiya ma ba mu iya ba sai irin wacce ka zo da ita gaskiya ne haka yi a tafiya tun da kan wurinku haku kake harbawa mu kuwa a nan da addinin musulunci dama dama ake fara harbawa sai hagu dama hagu wurare za ka shiga da dama wasu wuraren za ka shiga da hagu sai dai ka ci gaba da tambaya kuma ka ci gaba da zuwa karatu amma ba za mu iya dunkulewa mu koya maka musulunci gaba ɗaya har yanzu koyansa muke muman koya muke kada ka fassara musulunci da aikinmu a'a musulunci yana cikin alkur'ani kada ka ga musulmi ya yi sata ko a masallaci ya yi sata ko a aina ya yi sata a ce musulmi duk ɓarawa ne ka yi zalunci a musulmi ba ya ɗaukan tsintuwa shi ne addininsa bai ɗaukan tsintuwa in ya ɗauki tsintuwa sai dai ya san zai nemo mai ika idan ba zai iya ba sai ya ɗauka ya yi nan ya yi nan ya yi ciri ya gaba zai iya samuwa ba to suna da hukumomi sai ka samu hukuma daga cikin hukumomi ka danka mata ga wani bawan Allah ya yadda kaza ko kuma ku hukumomin Allah ne shi ko kasa kasan yadda za ku yi ni ba zai iya ba na gani a masallaci ko na gani a kan titi saboda kada sai ka damka musu amma musulmi baya fata saboda kadan sai dai mai sunan musulunci wannan suna ne suna ko kowa har a kafirai ma akwai mamman mamman shi ko mamman waye to a haka mun san abin da ake nufi da mamman muhammadu ne da so kanan haka saboda kanan in wannan ya yi ma shi kenan ya yi masa sai musulunta to a musulunci ai kan yi wankan janaba a kai baligi ne kana da janabobi da baka wanke ba za ka da jefa wankan janaba sannan za a yi sallah za ka yi sallah magariba in yanzu ne don ba ta wuce ba bayan nan mai isya da kai da sauran dai abubuwa za ka ci gaba da rayuwa tare da musulmai kana tambaya kana zuwa karatu kana tambaya dole a samu to yanzu ma dai kawai a takaice a ina kake na anguwan ma'azu ce to akwai wani masallaci nan wane na anguwan ma'azu ka je wajen sa ya fi ka tsallako ka zo ma nan da nisa amma an kan shaɗu akwai abubuwa da ake fahimta nan daban to kana iya ka zo amma dai ka samu malami a nan da kai na dindin ya zama farilla da wane nan ka je ka same shi wane nan ana iya yi masa magana wane ga wani bawon Allah nan ya musulun da zai dinga zuwa wurin ka kana fahimtar da shi wasu abubuwa kuma zai dinga tsalla kowa ya tambaye ka da abubuwa inda ba zai iya zai kuma duk malamai haka malamai ne amma dai wancan ɗin mun gamsu da shi kaji sai kuma an tuba ma ka san amanar da aka tsoro ma in ba za ka iya ba ka ce ba zan iya ba kana nemi wani to sau kana haka na ai wannan fi ajin wannan khalidi ta fiha mu ce la yakaffafu anhum al'adab wa la hum yundaru illa alladhina tabu shi ne mu nan tuba ya janye wannan magana subhanallahi da saura har yanzu shi wannan tsakanin mutum da Allah tsakaninka da halittar Allah fa nan uku na ciki in ji sai a ƙara guda da mai kai masa dole ka neme shi ku fanta ka neme shi ha fanta ba za a ce wai in an tuba za a baka shanu za a baka bibiyan kaza ka je ka kawo makaminka ba tuba musulunci ne ba yanzu tuban musulunci za ka biya duk wanda ka cuta in ma ba ka tuba a duniya ba za ka je lahira ba wani mutumin da ya gagara ba shi ya ka ce kai ne ba ka iya hukunta shi ni ne ba zan iya hukunta shi ba amma za a hukunta shi saboda kanan in kai kana son ka tuba tsakaninka da Allah duk wanda ka san ka taba kashewa yanzu ka sade su sai kira su zo su zane ka da ka wane wane kai ka kashe baban su lokaci kaza kai ka kashe uwarsu a wuri kaza kai ka ɗauki ma'ana ainihin kakan su a wuri kaza ka je ka kashe shi a wuri kaza da ka nan amma yanzu ka tubar wa Allah da ka da gangan ka kashe shi don a yi ma tufafi kafin su idan dukiyar da ka karba ka kawo ta An gana nan babu ita na zama ya rabe sai da ke. to ku masu dukiya sun ji ɗan talibin nan da ganin sa bai da komai ya ɗiba a kar ya zama a kar an bincika babu ta zo abin da ya rage sauran rayuwar yan uwanku idan kuka yi yafe masa shi kenan idan ba ku yafe masa ba sai a kashe shi maimakon babanku ko maimakon jikan ka dai kashe masa ko maimakon ɗan uwansa daga nan ya ku ta alahira an yi kisafi dukiya kuwa tana mashi'ar Allah su mutane suka ce su ma suka ce a tun da ya bar wannan mummunan abu ya kawo kansa ya yi kaza ya kaza mun yafe masa kawai yanzu sai kansa yanzu ke an rage da ka koma wajen Allah kafin a karɓe ka kafin Allah ya tabbatar mana an karɓe ka za ka yi azumi a musulunci kaza adadin wanda ka kashe sannan bayan nan kowanne da irin azumi da ke don babu ciyarwa a wannan sannan bayan ka gama azumin nan za a maka bulala ɗari idan an gama da maganan bulala ɗari ɗari ɗari adadin wanda ka kashe nan to yanzu za ka je ka yi firzin za ka ka gidan tarbiyya inda za ka je ka gyara halayenka na shekara ka je a koya na addini a can don asalin gidan kurkuku gidan tarbiyya ne ana samun malamai kwararru a saki masana gogaggu a ilimin addini kawai ba yan ata ba haka malamai bi ma'anar kalima za ka je ka tara su su tarbiyyantar da kai shekara guda kana koyon ilimi alaba shi daga nan a baro ka kashe shigo daga duk wani da gula ka amayar da shi ka taimakon Allah illal na tabu lam yi magana tsakaninka da Allah mun yi magana a tsakaninka da mutane illa tsakaninka da mutane ne yana da yawa in an yi kamar za a wuce sai a dawo in za ta yi su dole ka nema ka ba su wuce idan waken su ka ci kai makiyayi to za ka ce wa ka a lokaci kaza aka ga ba ka to ni na ci ina nema ko dai ka gafarta bin ko kuma a yi musu kuɗi in biya ka ko zai wala ma mutumin da ya maka kan kake ban yafe ba kama ka ɗauka mutu ya ce ni ban yafe ba ka biya ni abuna sai ka biya shi an warware to ɗan na kai da washi ko da shi. ko da matarsa labud da ka same shi da azaban lahira kwanta ta duniya da abin da ka aikata matarsa kuma yanzu sai abin nan tun da yanzu irin aka wannan martaba ba za a yi irin wannan tuba da kai da shi ba sai a gaban mu koma dole saboda domin sun da kai da shi ne a cikin ta za a yi aika kuma ba ka wakan hukunci daga nan hukuma sai ka shigo sarki sai ya shigo a gudanar da abin da za a gudanar wannan shi ne kai tuba ta shari'a in ku ba haka ba ba haka ba kana nan cikin damar-damar ɗinka Ina naman sa kace ka duka warware wanda ya mutu to ka nema masa gafara amma ka tafi ka dinga sadaka tsakaninka da ubangijinka ta abu min ba da zalika ba shi haka wa aslahu suka gyara idan mutum ya ce ya tuba ba zai zauna ya mu labari ya yi katakala ya yi katakala to amma yanzu ya tuba ya yi mai sha ah, wannan duk kabari muna son maka gyara wanka yaro ka samu ya yi sata ba ka taɓa ya fi masa daren da ya girma ka gwada shi ka gwada shi ka tabbatar kai haka nan ya barka to shi ne za a ce wane ya yi tsaya amma ya tuba ya gyara sa. lokacin nan ne kada za a abin nan ɗansa amma kawai mutum ya tuba to kai haƙuri to na to na tuba shi ke nan shi ne tuba an zo ta shi ba wa inna allaha ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai ne wannan su ne ayoyi guda hudu Thank hmm. you. cewa ya su baya da su kuma mu ba san mafici da ya kula da que no da shi da ya ji da wanda gani ba zan zan no shi ko kuma da hakar da shi ai yana tuba abin da ke cewa yanzu muna zaune da mutum shi kenan sai kulla mana mu makullo mato saboda kana aka yi sama ya tsere ya mata garkokinsa daga wa ake na yana dama ya dawo shi kenan ko na shi mutum ya dawo a ta yi gumi na zambi kamar la da lahu amma za mu rike shi za a shi ne can ayan tauba ai mai cewa idan su gaskiya suke nufi ko suna so su yaudare ka ne ko sun yaudare ka su kallo ko ya dawo don wani abu da bai cika bai ke so ya gama cika shi allan da ya kare mu tsakanin mu da shi tuntuni yana nan saboda kanan allah mu ya ishe mu don haka nan shi kenan kawai kin yi dawo za a karɓe shi a ci gaba da mu'amala da shi a fa da sa ido za mu sa abin da zai gudanar muna sa ido in ya dawo ya gyara gaba shi da falilla ya samu in kuma ka gano da abin da dawo da shi babba a sarari mun kama shi da shi to nan ka in muka rabu da shi shi kenan in abin hukunci ne da musulunci da a ai ma ba a ɗaga ƙafa hukunta shi ra'ayi ko haka ma da siyar wannan ne kai na tsallake su ku سبحان الله كيني كسر تصاني هذا شر الكلمات كيف يهدي الله قوما إذا الاستفهام ننتم بيان للاستبعاد نون أبو بي ما يوا يا ماذا أي هلا يكرسوا والهداية أنه شريع الخروج من الضلال شريع يهديكم ita kuma bayan ya ce ma istifa mai tambaya sai ta nuna ba a yin haka bai ma yiwuwa ainihin ga mutumin da ya shigo musulunci ya fita a shari'a wal hidayatu shine al khuruj min ad dalali ita daga bata yiwuwa kwana zuwa musulunci akwai naharu ita al istifhamu lin nafi wannan tambaya ta korewa ce wal istibadu da nesa ruwan abun idh huwa bi ma'ana la yahdillahu qauman ai Allah bai shirye da mutanen da suka shigo suka zo suka kafirce da zuwa karshen ayan wa min qawlu sha'iri kayfa nawmi 'ala al-firashi wa lamma يشبل القوم غارة وشعواء وشعواء كيف نومي يا ظاهرين بشي هيا يا بتينا بيو على فراش عكان شمتلا ولما يشبل القوم غارة شعواء ثم هاري هاري بيجمع متعنى النمبر ai dole su jira hare-hare na nan da aka yi musu da hare-hare da wane ne na nan ba zan iya ba ma zan yi bacci ba kwata-kwata to za ka ce kai fa naumi ai irin wancan ne bacci na ba zai yi wa mutanen nan da suka mana kaza suka mana kaza suka mana kaza ban haɗe su da hare-hare ba shi kenan wannan sai mu koma inda muka taso sai na albayyinatu alhujjaju min almu'jizatir rusuli ma ainihin hujjoji na mu'jizozi hujjojin da za a gani a sama ko a ƙasa abubuwan da suka sabawa al'ada wa ayatul qur'an da kuma ayoyin alqur'ani wanda ake karantawa wancan ayoyi ne na afa kamar yadda aka ce annabi in kai annabi ne wata ya tsage ai kuwa ka ke watan ya tsage haka ma yadda shi ke to yaya المبينة للحق ما سبين غسيا في المعتقد والعمل هاغوجين أبن دي شافي قدوري ده أبن دي شافي أي كتا sai azzalimina su ne almutajawizina Hadda masu tsallake iyaka fi zulmi almusrifina fihi masu zakalkalewa a ciki hatta asbaha zulmu abin ya zama cuta wasfan laziman lahum ayan gaba la'anat wannan la'ana ardullahi korewa kora ce ta Allah lahum a gare su min kulli khairi ayyau kowa jam'iyya aka kore ka gani ake ka shiga walayi jam'iyyar ku su haɗu su ce to yanzu sun kore ka su sanarwa duniya wane wane nan wanda yake kaza mun sallame shi mun kore shi ba ruwan mu da shi ba mu da dan shi ma za ka ji alama to sai ne ma hakuri nake da ku ɗan yanzu barin ta sai aljanna jam'iyyar wani ita ce nan wanke suna murna wannan suna murna rama hankalinsa ba tashe ke a tashe ke ɗan jaridu sun dinga bin sa kina suna hira da shi ka an ce mugu ne kai ka an ce tsinanne ne me yasa da haka ka zama tsinanne ce ba tsinanne ne ba wanda ya tsinanne min ne tsinanne Ko yau Allah ya kore kai na baka sai ga kuma fifa ta gama ta ko a cikin gidanku baban ka ce na kore ka ka an ƙara ganin sa a cikin gidan nan ko da ba ka fita ba to kullum in ka tuna ya taɓa ce ma vitamin daga gidan to in dai kana da hankali ka san ka shiga tasko ka shiga matsala to haka wala'anatul la'anatul mala'ikati wan nasi haka inuwan mala'iku kinuwan mutane wannan shi du'a uhum alaihim mummunan yi a kansu su mutanen da Allah ya koran nan bisalika kalma ta gaba 88 wala hum yunzaru ai ba a ko jinkirta masu tunda an je lahira wala hum yumhaduna min min zara ba a jinkirta musu ana fa makir kafiri da haula ila makaluna saboda bannan da suka yi babba tun da wancan kafirai Allah na ce jinkirta musu jinkirta musu zan zo kansu kaɗan kaɗan amma waɗannan wanda suka musulunta suka fita wanda ya zo ya leƙa ku ya gaggan ku ya fita to wannan shine maƙiyi na hakika yau da yayin da ya zama ki a'a ni zan dinga zuwa amma kada ka ɗauka ni ɗalibin ka ne zan zo in ga yadda kake gudanarwa idan abin nan ya burge ni zan ci gaba da zama ni ma in na gaba na ganewa ba zai ce burge ni ba tun da zai zama shi ma yana da kunya yana da abin da ke zan ci gaba da zuwa in ka gani ina ganewa to in sha Allah in kuma abun na wani gaya ta karfi na zan kama gaba na ko ta biyu ko ko ina zuwa ke to gaskiya daga yanzu zan koma al'amarin wannan karatu na ku da nauyi ni ba zan iya ba zan nemi an kusa kusa irin namu shi kenan wannan ya yi tarbiyya sau da ka baka jin haushinsa ya tafi to a ka zo lokaci guda ana harka da kai a yi menene da kai a hau sama da kai a faɗo da kai a yi ne da kai lokaci guda ka koma gefe sai dai a ji labari kana zagi kana fatanci kana menene sai a tarkata a bakka da maliki shi maliki ya ce shi bai shiga maka ta. take zai hukunta ta kuwa kuma in ta za ka lura waɗanda suka yaka suka yaka za ka ga yadda suke karewa da duniya sai mutum ya kare da duniyan nan ba kyau walahum yumhaluna man ay min anzarahu idza amhalahu ولم يعجل بعذابه ba a gaggauto da ladabtar da shi ba sai kalmar aslahu aslahu ai ma afsadu sun tuba duk inda suka yi ɓatanci na sun bi sun gyara shi na faɗi wa wani kaza to gaskiya ba haka ba ne ba na yi ma ƙage kaza na yi ma ƙage kaza amma yanzu na yi ma alƙawalin Allah duk inda na taɓa zama na ɓata kaso zan je in gyara mutane nawa suka musulunta aw umairu ne ishi kowane ne wanda ke masa shaitanul arab wa hawariyul islam ai bayan ya zo kashe annabi Allah bai kaddara ba abin ya juye sai ya musulunta to yace alƙawalin Allah da inda zaje na ɓata ka ya ya zan je wurin gyara ka ana guduwa daga makka shi koma makka ya duk wanda da ce ah, aboki na ya kace ta a ah, ni ba aboki ka wani bai an kana zan ka zama aboki na kan bi muhammadu muhammadu gaskiya zo da ta kaji kaji kaji kaji yadda yake wani ya saurare shi wani ya zazzage shi duk ya kafa zama da ya je warware daga nan kuma ga jama sai to yanzu zan kishi gira ne zan koma kusa da shi ma can in ci gaba da kare shi da taimakon addinin nan irin yadda na yi gaba da addinin yanzu zan je in taimake shi na yi gaba da shi da duk abin da Allah ya bani na ƙarfi na dukiya na jama'a to yanzu zan je amfani da wannan ƙarfin a can wurinsa na dukiya ta da ƙarfi na da menene dina kuma in samu in cika a kai fatan Allah ya fi wancan tsohon zaman Wa haka duk mutumin kirki idan ka tuba ai ba surutun ka ba za a kalla mu'amalar ka je kallo ka gyaru ba za ka burge mutum ba na cewar na yi kaza na yi ma kaza na yi kaza na yi kayi menene duk wannan ba kirga ba ka tuba ba akwai abun da ke tsakaninka da Allah ne wajen sakan za ka je ka tuba akwai wanda ke tsakaninmu da kai ne kai shi ne za ka zo ka gaya mana kai mana kaza kai mana kaza kai mana kaza ka jira ka ji ne za mu ce ba wai kama da labari ka tafi abinka ba yau yara ba su san tuba ba hatta tuba ban wurin ayar ba sani ba ba mana ce ka kai kai hakuri ka yafe ne da za ka rufe bakinka kai shiru kana kallon shi ba ka daina kallon shi ba tashi zai tafi ni tafi fa matsayin riga ya zo ya tuba wurinka da ka tuba wurinsa mai taimaka shin ka zo masa ma da wata sigar da har zai tambaye ka mai isa kaza mai isa kaza mai isa kaza har inda dama ka ci gaba da bashi abin da ba shi labari in babu dama ka tsaya ka nemi kawai dai yaushe ne zai karbi kalmar tuban lokacin da ya karbi kalmar tuban shine za ka zo ka auno masa abin da kai masa in yana so in kace sai maka ba na masu bishi kawai na gamsa da ka ba na karɓe ka amma ka tsare gaba shi kenan ka ci gaba da shi ta sai a ah, ko kala in dai zai maka ya haƙuri na ce ta daga ka ya haƙuri da eh, na san ba ni da gaske shi kenan in ba ka bai motsa ba shi kenan ya gama da kai ka ina me kai ai ko jika maganan baka jika ta ba ba a san ma ta zo ba waye sani shi ina kallon ma izgilanci ya kawo yanzu ba su ban ka zo ba iskiri za a iya kawo ka ba duk da ka san maganar tuwa ba karamin abu ne ba to shi kenan ina kwari su, shi kana ana baka baki ko shi hmm. sai a ina ka bani baki su saboda kana dole ku ne tuwa ba karamin abu ne ba tsakaninka da mutum ba. balle tsakaninka da Allah sau da kanan masu za su gyara su ci gaba da gyara abin da suka bata min an fusaye abu wa min gairikin wannan su ne kalmomin da ke ciki amma a dunkule saƙonnin ayoyin nan ma zala siya kofi halin kitabi magana dai tana nan magana ake yi akan ma'abuta littafi kiristoci ne yahudawa ne wa in tanawala bigairhum duk da maganan dai ta taɓa wasu su ba min manirtar da anil islam wanda suka ridda daga musulunci min ba'd ansar an samu daga wasu daga ansarawa ko quraishawa an ma'ada ilal islam sannan ya dawo ya fita ya kuma ganin ya ne ya dawo fa aslaba ya zo ya musulunta wa hasula islamahu fa kaga idan bai yi aiki ba ya ba ga na gara musuluncin su tuba ya ce ya tuba yanzu je ka za mu gani muna na kallon ka کاټه کاټو بده کړه کابر کړه کابر کړه ومنه نظام فائده وګڼي ګټیا نه دم الله تبارک و تعالی یا کې مدو بطل وی زوچی حشیری د اکی دوه زوچی کړه دا ګټی سکه کو کړی daga nan ya tuba ya kuma gyara musulunciya sa aka ga lalle mutan talibin nan da gafe yake fa fi kulli ha'ula'i a cikin dukkan wa'annan yahudu ne ko kiristocin ne ko mushrikai ne ko ma jesuwa ne ne Allah ta kafa ya dillahu qauman yaya ma Allah zai shiyar da mutane kafaru da suka yi bore suka yi tawaye suka kafirce ba da islamihin wannan abu yana da wahala a iyaka nan eh, abin da mudubi ga dan harshe tun da ya makala shi a can ila bai wani abu ita rawan an ibn abbas radiyallahu anhuma annal ayata cewar wannan aya kenan ta tamanin da shi da ku nazalat fi rajulin min al-ansar sababin saukanta wani mutum ne daga ansarawa illa al-ibratu بعموم اللفظ لا بخصوص المعنى من الأنصار السلامة أسلم يمسلون يبي النبي صلى الله عليه وسلم أكا يحقو في تارة دشي يليك أبن دكسو يليك هوا ثم قد يقول الله ولهيك مشركي يفعل في مشركي Sun ثم راسل ƙaunahu mutanensa suka dinga masa magana ya dinga rubuto musu takaddure li yas'alu lahu rasulullah ta tambaya masa annabi hallahu lahu tauba dan ya je ya ga abun ba mafuta ya ga lalle ya da ya shiga cikin ni'ima a yanzu ya faɗa cikin dagwalo tun kudi yana cikin dagwalo ya tsarkaka sai ga shi ya koma da balo yana son ya sake dawowa yake cewa yake ta a tambaya masa ko yana da dama ya sake dawowa fajaha qaumahu wa sa'alu lahu ainihin su mutanen sa suka taso suka nas suka yi masa tambaya anzalallahu hadhihi al-aya kayfa yahdi Allahu qauman ya ma ai ina da wahala? a shirya da mutum ainihin ko mutane sun kafirce bayan sun shiga musulunci sun ga gaskiya tsarai ila gafurar rahim wal aya tatanawal yahud shine al-ibratu bi umumil alfaz la bi khususil asbabi ayan ta taɓo yahudawa min ba bi aula da mutane ne shugabannin laifi mamugudda maciuta maha'inta mayaudara wajen siffa goma ban zaƙe ba ban iya ma su duka ba wajen siffa goma sha sunayen yahudawa da su masu abincin abinci da yaƙi ƴan kasuwan yaƙi ba sa ƙaunar duniya ta zauna lafiya talauci ya zauna sun fi son kullum ana faɗa wa nauri su sayar da makarni da an samu yan tawaye to yanzu yaya yaya matsala kuma kashi ne to shi kenan yahuda sun dauki abu har bashi za su iya su bashi in kun gaba faɗan sai ku biya mu min babi aula wa tabiqu alaihim ayan ta yi daidai akan fata shi malu tana tattalo ko man taba hum wanda ya tuba daga cikin su wa man lam yatub ala haddin sawa wannan kenan za mu koma ta shi ko idan eh, ka faqad kafara al isa alayhi salam yahudawa sun kafirta da annabi isa sun gaskata annabi musa amma annabi isa suka karya shi suka ci gaba da faɗin mugayen maganganu a kansa da muni abin maganganu akan mahaifiyarsa وشهدوا أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم حق سك شهد شوار إلى للي النبي محمد جحتياني با أبو ما ما كنه با سنجا عبادي سنجا النبي إيسا بيرقوا النبي قوى محمد جا صحبان سنان سري ما دام ما كتما سمتين شيء وجاءتهم الهجج دليل سقطومه والبراهين على صدق نبوته وصحة ما جاء به بإنجنت أبو يزود شيء من الدين العقلي والله عصب سنته في خلقه شيكو الله تبارك وتعالى ديدي سنة حنيت أهل لا يهدي من أصرف في الذل zai fashiriyar yadda wanda duk isa kalkale a kan zalunci wata jawazar ku fa asbaha zulma ainihin zulmu taba'an min taba'ihi zalunci ya wayi gari hali ne tabi'a ne daga cikin halayensa ولهذا كانت هداية من هذه حاله حاله شرية الدا دو وندا وانا شيني حالها بطل شوى باين إيماني mustama'idatin wani ya san kiya ake yi na wuya lilgaya amma ana samu wa illan takun mustahila ba mustahili ya sabu samu amma fa da wuya shi yasa kaga ai kafircin yahudu ya fi tsanani daga kafircin kiristoci sun yi imani da annabi isa annabi musa suka karyata annabi isa kaga na ya za a yi shirya sun riga sun yi tsiya dole sai sun gaskata shi kansu annabi muhammadu ala annabi isa da annabi muhammadu ثم أخبر تعالى عنهم nan Allah ta'ala ya bada labari gare su mutawaidan lahum yana mai gargaɗi su faƙala ula'ika jaza'uhum anna alaihim la'natullahi wal malaa ربك والناس أجمعين خالدين فيها ما صدوا وما نيأتك أي في تلك اللعنة أي والنفسهم الموجبة لهم عذاب النار ما يوجب تمس عذاب المتاه لا يخفف عنهم العذاب ألا بيرنغن تامس وحلا ولا هم ينظرون ai wala yin haluna li a ba a jinkirta musu don su ba da uzuri aula ya kafafu an humul azab ba a rangwanta masu azaba sun lamma lam takun taubatuhum kuma lokacin da tubansu nan bai kasance ba mustahilatan ba mustahili ne ba mumkin tana daga cikin tubansu cikin mumkinatu wa ja'izatul wuqufi wa li anna Allah ta'ala yuhibbu taubata ibadihi kuma Allah na son tuban bayinsa wa yaqbaluha minhu qala ta'ala fatihan Allah yayi magana yana mai buɗe musu hanya rahmatsa la ibadihi fatihan baba rahmatihi la ibadihi مهما كانت ذنوبهم عند الليف قصص سكت إليه في إلا الذين تابوا من بعد ذلك معنى ذلك الكفر والنكافر والظلم أقوينا عرقو روى ابن كثير والقرطبي أن الحارث بن شوي أخى الجلاس ɗan uwan jillahu buna suwai da al'ansari a jirtar da ba da islamihi ya da bayan musuluncinsa ma itina ashara rajula tare da mutane sha biyu walta haƙo bi makata sun matabar harisu harisu na da rabu sannan harisu ya tuba fa aslama wa hasuna islamuhu shi sai mu shiga can wa aslahu suka gyara wannan ba su ba ba ne matsalar da gyarawa idan wani ya tuba ba za a bi shi da bari da bari shi ke don duk inda je ma kai sai ka ga ana wani har wani abu mai kama da wauta sai ya tsora shi yi wazi me ya sani zai bana wazi wanda ya tuba kai da ka mutu ba hakkin ka ka zauna ka koyi ilimi wanda ka karanta da ka wannan da ka karanta ya yi ka karanta kiyya da gaskiya yau littattafan nan da ake karantawa da tarjaba akwai kurakurai da yawa ɗaruruwan kurakurai ko dubbannin kurakurai yanzu ka musulunta nemi malamin addini ka zauna gaban ka karatu amma irin abun da wani lokaci hukumomi kan yi ko kungiyoyi kan yi mutum kawai ya zo ya burge su da surutu sai kawai a masa zo kai wa har fili hudu a ba ana baki bai sai yi karatu labaran karatun sa labaran da labaran gidan rediyo mai raba su duk da yanzu wasu sun ɗauki labarin gidan rediyo ilimi ne ina labarin gidan rediyo zama ilimi idan shirme to saboda haka nan wannan wanda suka musulunta masha Allah ka musulunta muna murna to yanzu kai kana garin karatun ka yayi nisa to sai dai malam wani ka dauke shi a gashi da malam wani gashi nan kana neman ilimi ne sosai za tun za a yi interview da mai da mai ka karanta ka karanta luga ne eh ni ai na kware a lugar larabci shi ke zai masa interview an sake zai hana masa tambayoyi mun suna za ka gano bogi ne ko za a ka gano gaske ne Ka shi ke zan lalle kai dole sai aiki ne karatun da za a baka yanzu kuma addini da mai da mai ka karanta ya zo ta kan bangaren addini kaga za a faro shari'a ka karanta ko ku hadisi ka karanta ko alkur'ani ka karanta Amma malam ba inda zai daga ramin karya kwararre ne bai da zurfi illa yana da barazana a farko tun da zai dinga ma barazana duk wani musulunci abin da ka sani musulunci na karanta eh, ka ce masa mana menene da gadon kun samu mushkil hmm? in ku ka gaya wani yana kun samu mushkil kai ya je to ya wanda ya kosa muskil a ba ka ɗauko shi inda za ka haɗa masa ka dawo cikin fikihu da kwana kwana kwana na ko ka karanta littafi in aka saka wata kwana sai dai kai ta juye juye ta ce sai dai sai dai in an banni na je na leko idirin ya fita don haka nan wanda ya musulunta yanzu ya musulunta to ba ku sa shi malami ba ku shi kaza mu ne kafi mu karatu amma muna da masu karatu mu ne mu da kake ganin mun nan ba masu karatu ne ba kwaikwaya muke yi amma masu karatu na nan ta dauki shi an san wanda za a haɗa masa da shi hijir ya fara koyon addini daga sama har ƙasa ba gaddama ba gaddama ba karatu ne ba ta yi haddan alƙur'ani zai ce kila iko eh a sai na karanta shi kenan kuma mara gaske ai a fili yake ko a ruwa gumi yake yi amma ba za mu yi da shi ba rana ta ko a ce masa to yanzu an naɗa ka shugaban masu musuluntar da kaza a yi musulunta yanzu ku ba shi shugabancin masu musuluntar da kaza in duk da ɗiban na ciki fa yana fitar su can ne yasa da ko ba ku sani ba ai wannan kullum mutane su dina fifita inda kuɗi suke to dubi inda za ka musulunci amfani ka goje kana da kaza to da inda za ka musulunci amfani kuma ka haƙura Allah ba zai san da kai ba Allah zai baka mafuta duk wanda ya kama Allah Allah ba zai kare shi ba zai kawo masa mafuta ta haka nan a ci gaba da ba su abun da ya kamata a ci gaba da ba su abun da in za a yi wannan kungiyar wanda za su shugabanci wannan kungiyar dole sai masana bi ma'anar kalima don ka awa gari a tura irin wa'annan sun je suna musulunta da su a ce ridar da su su ce shi a haɗa masa kayan wazi wannan in kawo wazi za a haɗa ma ya ce ka karanta addini zauna ka koyi addinin musamman akan addinin kuma saboda kanan ko da wa'azi zai koyar irin wannan wanda ya nuna muku shi mugu ne ba a yadda ya tafi nesa kallon ba kawo umaru da gidajen aljanna ko idon ka ita ne wuri-wuri haka kana za ta yace kai zaune nan ka turo ka kai da garin ku aka turo wakilai nawa ake turowa wannan i bayani wannan i bayani ce to shi kenan kai eh, wani na bukatan irin ka nan ya zama ka saboda akwai abin da ya gani a wajen sanaban ruhu za a ba a bace nesa duk mugu ba a bace nesa ka ajiye ya kusa da kai duk abin da zai na rashin gaskiya yi a gaban ka ka gani ya ma ba ka kai shi nesa da kai a ko yan ko da ko gadi ba in ka gama lalace a ciki ka kai shi nesa sai kuma idan da mugu a ciki ka bar shi kusa da kai an an je an dawo ga ka gashi an je an dawo ga ka gashi ko kuma wanda ka iya yau da gobe yau da gobe ka gano ƙarawo ne sannan kuma ga aiki ya tashi labun da ɗauke shi sai ka kaga a lokacin sai ka ƙaro su fa bai tun da akwai wannan tun da ya zo akwai abokan shi ko gobe ku duba mai saura kai shiru ko ko nan naka ne kai oga kwata-kwata saura yi ne amma ba ka bari mugu ita ce nesa da kai to walanta za ka ɗauke sai ka ce to je ka tafi ƙauye ƙauye nan kilomitoci ba a gaban gaba wata me yake oh. zauna kai karatun tukuna an kai ma a ka ne za a iya fahimtar ka iya mu'amala da mutane za a iya tura ka wuri ka ba misalin babu irin wanda ake nema irin ka ana iya tura ka amma ana yawan zuwa a je a ganta zuwan mamaya zuwan wane ne a je a ga me kake yi sannan karance karancen da kake a dinga bibiyan kafa kafai ya yi ta yi babban karatun ka ya kamata ana ɗaukar haƙƙin yadda a ɗauka ya yi ce to akwai magana daga nan allahu su ne ba tawazu ba ne ba wane ni da za a ɗauki karatu na ne na iya in zo in kunyata gaban malamai na sai ba komai yi ko ya kashe aikin ba kai ba nan da za ku samu mu gyara ba yana da baki ai kuma kuna da baki zai faɗi goma ku faɗi dubu shi kenan sai a zauna a dudduba a haka har ta bayyana mutumin nan bawan Allah ne ko kuma mutumin nan bugu ne bil وأصلهم Wa salih al الأعمال wannan kila shi ne hikimin wani halifa da ya ɗauko ɗalibinsa ya kawo malami sai ke masa to yanzu abin da nake so da kai daga cikin abu da nake sharaɗin ɗana zai zauna a wurinka ka gyara kanka idan ka gyara kanka ɗana zai gyaru idan baka gyara kanka ba ɗana ba zai gyaru ba tun da yanzu ɗana da na kawo rinka idon salatai yake da kai abun da ce kyakkyawa shi ne mai kyau duk abun da ce mummuna mai muni ne a wurin sa bai san kawai da kai don haka dan sa ido na ka gyaru kafin in ba ka ɗana ka koyar da shi fa menene ya za da ya فإذا الله غفور الله رحيم فكان هذا كالوعد وأن في ذم كمون القولين منه سبحانه وتعالى بأن يغفر له زي غافر تامسوا ذنوبهم ويرحمهم بدخول الجنة وأن سوني معنى فاقا كي تكون وين كان آيوي guda nawa ne ma guda hudu ko to hidayatul ayat tarbiyoyi da jan hankali da ke cikin wayannan ayoyi na farko dai a tawakkul fi sharri wal fasadi aw adh-dhulmi wal kufri kada yamna'u al-abda min at-tawbati kutsawa cikin sharri ko dulmiya duk ke so wal fasadi da lalacewa ko zalunci ko kafirci yana hana wa bawa ya tuba sau da mutumin ya yi nisa wanda ke ciki to wannan yana hana wa mutum tuba akwai na hau iga cewa a wurin da hunar ƙorto biyu rahimahullahu su alab wa huwa anna zahirar ayati wallahu la ya dil kawmar zalimi da lononi yake ala anna man kafara ba da islamihi mutumin duk da ikafinsa bayan musuluncinsa la ya hadihin lahu Allah bai shi nisar da shi hita nake muke magana tsaro kun mutumin da shigo jama'a ya zauna cikin su ashe yana zaune da su da zuciya biyu can tafiya sai tafiya sai yadda eh, ya fice to za ka da ya iya dawo ko ya tafi zai samu ibtila'i zai gaba in bai dace ya zauna sai inda ya baro din to kuma ya dama bai iya zama haka zai zama mu zab Malam ma zagu a sa kallahu kuluba mina taubati walidha saboda wannan ne waje ba ala Abdi? ya fa zama dole akan bawa idza azana ba zanban an ya tuba min fawran idan ya aikata laifi ya tuba take amma idan mutum ya bari rarrabe nan ya shige shi to tuba shi zai bada wahala yanzu misali jaba yaushe za mu daina karya ta riga ta zama shi ba ma ta wasa ba ta karyar da sana ana zumbuɗa ta iyaye sai karya malamai sai karya to ko ya'ya ma na budda sai karya to in wa'annan suka yi karya malamai karya iyaye karya masu mulki karya ya'ya karya kasan shi kenan ta zama makaryata sai na za a biya gyara ta zama jiki karyar kana magana da mutum amma abin da ke faɗa maka ba haka wani ba har tsakanin miji da mata inda ake son zaman amana sai ka gama na abun ƙarya ce take tafiya ba wani ce wani zai iya ha ai an ce ƙaryan tsakanin miji da mata ya halatta ce kai ba ƙarya aka ce ba hila ce da ma'anar ƙarya hila awa juna hila hila mai hila a ce ba sarwa ko kuma an ce tauriya tauriya wannan an sake shiga wani ilimin qaribun zahirun ghairu murad wa ba'idun khafiyyun wal murad to ka samu kalma mai harshen dabu ka samu kalma mai harshen damu shi kenan kana son matar ka ta ji daɗin ka ta yi menene ta ga ka ta yawa halakar da sai ka zo da ta wannan kalma amma fa doron da ta gano ka kuma sannan aka ɓata tsakanin me ba ta tsakanin yanzu za ka je duk abin da kare sai maza ba su iya ciniki ba ni da kuɗin ka bani da na samu mai sauki sai baka iya ciniki ba duk abin da aka ce kawai ka ɗauki kuɗi ka ba su ai daga tauriya mutum da ya tashi sai yanka masa ƙarya wannan a tamban da kin ga wahala da na sha ta a kai wata ai ita ga mata daban ce ta daban ce da kan akwai ƙarilan? ai ba ta gida to nawa ta kama maka ce a kawo ruwa dai kawai lai sauƙaƙe in mutum idan ka ta mace nan zai lalace yanzu ba zai yana a cin Allah sa ka da alheri Allah sa ka ita ma ta samu ta tsora kan hmm? kirki ta kai maka yau an da irin girkin da aka yi amma akwai wanda suke faɗin gaskiya ce sai ka ga mai gida ka sai abincin nan tun da na tsora tukunyan na ke tarbi aka kare wani a gaskiya da ba hila ba ce ba da kawai da za su ce masa wani mai gida yau kake abincin nan tun da na kunna wutan na ce tasbihi la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir na zauna na tasa tukunyan nan a gaba an kaɗa niyya har na tuƙa to har na ɗibi naka na ajiye na kunshe shi na yi ta shi sanyi mai gida ka ci tuwon Allah ka ɗaya abin da ke cikin tuwon nan shi kenan wannan ba ma ƙarya ta yi ba an ba hila ba ta yi ba in ka ga wahalar da na ci kafin wuta ta kama din nan saboda a duniyar nan ban san a ka da ba abinci in za ki so in za ki so shi Allah sarki ai na ta ne ban ba kuɗin ita ba ganin ta za mu ta tsora kai gaba to amma ba ƙarya ce ba ta ba a ƙarya ce ba ba a biya da ƙarya kwata-kwata hmm. me ya rage to ka bari mu je inda za mu kaga muna nan kana can na haru alal abdi za mu ne za mu ne ma ne idan an adana ba an yatuba waya daga ina na tabi ne kan gurin ni yanzu na sama ne na koma can ku ko shi ke da layin nawa na haru ƙarshe ban je ko ida ba amma dai ban yadda ba bari in gani dai ta kuma da ƙawar zalimi na dalun ala ko annaman kafara ba da islamihi la ya hadi Allah ko وكثيرا من الظالمين تابوا من الظلم ni dai bai min daɗi ba to amma dai a yi afili yake ku wa ajaba bi qawlihi inna ma'ana la yahdihim ma damu muqimina ala kufrihim ana muddin suna na akan kafircin su wa zulmihim wala yaqbaluna ala al ba su zulfafan musulunci fa amma in aslamu wa tabu faqad waffaqahumullahu lidhalika Allah ya datar da su wallahu a'lamu taha kalamuhu ni gaba ɗaya kun fata min karatun da na'am na ma gano inda na taso kuma yanzu garin ya waye na gane hanyar awid dolme wal kufri ko kada yamna al habda min at-tawbati go to nan ne na saukar kafa Wani za saboda wannan ne waje ba a abdi fa ya zama dole kan bawa baiwa idza azana ba zamban an ya tuba min fauran. ya tuba take wala yi yuwahiduhu musamman ina ganin ne nake ta idan mutum ya karya ya tuba daga gare ta take to kuma dai me aka yi amma mai ta wala lahu musirra ba zai ci gaba da aikata laifin ba yana mai dogewa a ciki khashiyata an yi hala bainahu ko bainat taubat na biyu a taubatu maqbulatu mata qamat ala usasiha su ba fa karɓaɓɓe ne in dai an yi ta akan sharuɗanta akan tushenta ai shi ne muka bani da su dama niyya barin abun take in mutum ya haɗa wannan guda uku in dai tsakaninsa da Allah da to Allah ya san ta zai gafarta masa in kuwa wannan laifi ya shafi laifi ne na ɗan uwansa tsakaninsa da ɗan uwansa to akwai wa'annan uku ita dai daban nan da niyyar nan da barin abun take to akwai abun da za a ƙara a kai shi ne neman mai haske a fasanta da shi ala wasafiha wa taufar ha!" can ma abin da ga wasu rotsun taubati ko a littahi mu an nadamu ala ma fata wan niyyatu an yi sarkar ba sai ta fi sa'atiha to haka nan in ka duba da salihina na yi karo shi amma idan tsakaninka da mutane ne to sai an ƙara da haƙoƙinsu wamin zalikal ikla'u daga cikin sharuɗan tuba mutum ya tsashe anin zambi daga zunubin fauran ƙala'a ya fi ake ya taruku ƙarfi tun da ƙala'a zunubin nan za ka tara ina da daɗi zunubin na za ka yara ta mutum mutum ya faɗa cikinsa iya wuya yanzu kaga kafin a ce mutum ya tuba daga kallon waya ai aiko akwai aiki ko dole sai ta aika kama da kabin wata kaya mutum kere ta daga jikinsa haka kuwa zai iya barin wannan abu a ruwa sanyi daga inda ya koma bautan Allah yau shi ka ga lokacin da za ka yi abu na kai ne kana da target kana son za ka yi dafila tamanin da uku uku ko biyar da biyar ne ko yadda sai a na san inda kwanan abin ya shigo na san inda wasu tamanin da biyar kana ga a wuri dare da wani kai dafila tamanin da biyar to ban sani ba ko ibrahim kuma wannan zirga-zirgar da duk kada wannan zirga-zirgar na ta je wani cin abincinka ka gudu ka da ka je bere ne a ce duk dabara ka ko da ka yi irin na mai tsinkin wuran nan kuma nan kafin ta yi tamanin da biyar akwai aiki yau sai kake da lokacin da za ka buɗo wayar ai malam babu an kaga ka buɗo wayar ban san ba ka a ƙwararri ka yi gaba ka yi kalmomin gaba gaba ka ji daɗin kana kana karantawa kana juyawa kana karantawa sosai dai haka amma a sai maka yau za ka yi wannan ka koma ka kalli rawa a can ka kalli dirama a can ka kalli nan ana kaza a nan ka kalli abun da aka suturo na gwamnatoci gwamnatin jihar kaduna kaza ta kano kaza ta tarayya kaza ta menene duka a wayannan labaran kuma ka zo ka lafiya tamanin da biyar sai ba ka yi wa. amma daga inda zuciyarka ta koma ga Allah tana da target me target kai fa kana son aljannan nan sai ka shiga kuma aljannan nan akwai akwai akwai obstacle barkatai gobe kiyama sai abin da yake na farilla sai ka za a kakulo shi za a dakko a ce gaba idan bai cika ba za ka cika sa da nafila babu nafila an jingina binciken ka kai kuma sai dai abin da aka yi an miƙa lamarin ka zuwa ga Allah ya ga abin da ya dace da kai to shi ne ikala'u don ka gani barin kallon waya sai ka ikala'u ko kuma menene ko jin waka jin waka yadda mutane su wace waka da kada da cikin cikin zukata ko ba ka kallo a sarari akwai wata waka da ka aje in ka zo bacci sai ka ji ta sai ka dan sai ka dan dana ta sai ka yi kaza to yaushe za ka bar wannan ikila sai ka kal'ance don a farkon bari na mara sai ka ji jiki dan za ga kaban wata ɗaya sai ka cire zafin na nan to an ka haƙura ka haƙura ka haƙura wata za ga kawar ki ta ma fita daga tare da kai amma fa sai ka shirya anil zambi sauran take lokacin da zunubin ya zo ta buɗe raka kalla shi ke sai magana ta zo maka sun ka kashe ta shiga inda ka shiga wannan dabu ala halartika biha da nadaman aikatawa ai abin guda ɗaya ne wal istighfaru da neman Allah gafara biyu kenan na uku wala azmu ala al audati wa Allah ya uda ila zambi saboda ka rashin komawa ila da kaga mutanen da suke cewa zai kaga ana karanta littafi ba aya ba hadisi Allah sarki malam dai ko malam din ne bai san ayan hadisin ba amma da ya san ayan da hadisin da ya zan so ce alari littafi ne da ake karanta shi ba aya ba a ciki ce ikon Allah aljinu na fununu in ba don haka wannan gada bai kamata ya faɗi wannan maganan ba na halarin ne ba aya ba hadisi kuma ka ji yara na an taya wa mutumin lanzayi shi bai halari da sauran shirahul akhdari din إن ذلك عليك لا عن الذنب فورا والندم على ارتكابه والاستغفار والعظم على عدم العودة إلى الذنب الذي تاب منه وإصلاحهما أفسد دجال أبو ضد باتا مما يمكن إصلاحه عند ذي يوا نعم أداه وعليكم السلام شرع الكلمات ها اي والله ينظروا بعد انقطاع مخلوق أي والله مبانيين إيمانيين ولا ينظر يوم وانا ما قايش ولا هم يمهلون ثم اليه انا جنك سامخا بعنا انا قابك فبشر للكافرين saboda kana kaga jinkirta wa kafirai ba wayannan ne ba wannan riddaddu ba a ko daga musu kafa sai ne babban hadari wanda duk shigowa ya yarda ya ga bana to ka gani wannan Allah ba ya daga musu kafa zuwa wani lokaci wala hum yumhaluna min anzarahu ne kaga shine idza amma halahu ko kai mu su ibrahim sun gudu sun baka baka ce intaziruni intaziruni ati Hmm? a gari ku jira ni ku gani nan zuwa kana gudu wala mai ajiyar bi a zabihi shi gana nan hmm? hidayatul ayati na mafarko na mai horar da yau eh ina da wala ya dawo amma dai ba mustahili ne ba kamar yadda bayani ya zo amma fa da wahala ya dawo shine a tawaggulu fi sharri wannan wal fasadi bada dai sharri ne awil zulmi awil al duk ai sharri ne kada yamna wal abda min at-tawbati yana haramta wa bawa tuba sai ga kuma sun sai durmai ya bai dawowa ya tafi sai gyaran Allah amma ba masahili ne bai gane wani za waje ba alal shi ya sa ya zama dole akan bawa idan aza da ba zamban an ya tuba min hufuran maza maza ta ce tubar wa Allah da irin wancan sharuɗa walayi wasu da hu musarra ba zai ci gaba da zunubin ba ya doke alaihi

da tsuwa ta ko ina yake zuwa kai ta ko ina harbi ne daga sha'a ne ai sha'awa a wanda yake gamam ne ta ko ina za ka fuskanci nan ka ji nan yi huta kai kai na ka ji su a ce ai ba za mu taɓa barin su ba sai mun cika gare su da hare-hare shi ke nan sha'awa gara to siffan yakin ne sha'awa amma ga ya kasa daga hantun da ba hadisin ya haɗe ba a yanzu da za a ce ainihin eh, kun san na siyasi su ka ce bun san shi wanda bai da kwandala bai da jari sai sai ba shi ne ba matsiyaci a al'umma shi ne wanda ya yi sallar ya yi azumi ya yi hajji ya yi sadaka ya yi taimakon jama'a ya aikata kaza ya taimaka ya yi aiki iri kaza ya zo gobe kiyama da lada kwantena kwantena to amma fa ya zage wancan sai a ɗibi sa sai ba ya ci naman wancan sai a kafta a zuba mutum sau ka dubi dubi hadarin da mutum ya zauna kai ba ɗan siyasa ba ka zauna kana zagin yan siyasa da ta ji maganar ta wance ta faɗi mara mutunci ba ka san ta ba ba ta san ka ba ba ku wuri ba ba abin da ya dame ka da ita gobe kiyama kawai kutun bayan an gabatar da ita zo ta tsaya ya aka ya zage ni kuma ban da alaƙa da shi me na yi masa da zai zage ne Allah ka bani za a kana kallo za ɗauki wata kwanta yana ba ta kai ba ɗan siyasa ba ka zo ka halaka a ɓanga aure gira shi yasa yadda za ka yi ka rabu da zama a rumfunan mutane in dare ya yi ko da rana ka je rumfa ba tsaye ba tsayarwa ka zauna a wurin ka san labud da wannan yau zai wahala a zo da maganan baka taya ba ko ta yi ma daɗi aya aka yi ma a sake maimaita ba kun zama sawa kai ba ɗan siyasa ba kai ba kaza ba ga ci zunubin siyasa ya same ka nan take za ka jana ta ai gwamnan jiha kaza wani wawa ne wawa ne kana nan kana koya masa yadda zai mulki sai ku kana sai da rake har yanzu a baro ke tura shi ba ka sai shi da su tallan rake ba ko yana nai na tura rakensa in yanka mutane suna sha ana rage ta zai rage da shi in jayi kake kashin ta har yanzu ba shi kake ce da burodi in aka ba ka kafayar shi ne za ka mayar musu da kuɗin ka yi amfani da ribar amma za ka kana koyawa shugaban kafa yadda ya kamata ya yi adirai zai to duka wannan za ka gan shi abun dunka saboda haka nan wannan za ka aljaza umin jinsi al'amali haka za a zo magana ta ce na har da mata da maza ba zo ta waye ka ba wannan kaɗai wata wannan dai kai amsa ka ta fito ya ce doge wannan ga wannan haka kawai kafa a masa duka ko kai masa duka da kanka ba duka a makaranta dukan tarbiyya ba irin wannan duka ke magana duka na mugunta kawai a kare hanya ko da yi menene irin abun nan da aka yi da kuruciya yana nan fagoyi a ajiye <coughs> lokacin mutum ya balaga yana nan ajijiya ajijiya mutum ta wuce wanzu wani ma yana ba da labarin abin da yi da kuruciya yana dariya da Allah kawai kana da ashana yanzu yadda ranar nan ya zo kawai ka kyasta ashana wa daje har masara mutum ta kone in ya zo ya rasa inda zai sasa da aisha dariya barka biya masara da gobe kiyama in an je can lahira babu babu masara da za ka ɗauka ka masara za ta kai buhu kaza da za ka biya shi da wannan ladan za a biya ka ci waken wannan ka ci masaran wannan ai hatta yayi in ka ci masa ka ci dankalin wannan ganyen ka ci dawar wancan za ka babba kiyama ana ɗiba a waye dare mutum ya tashi zero wala daga nan aiki lada ya kare wannan zai na cewa ni ma ainihin mun da wuri kaza ga abun da yi ni ma ya ainihin kije ta kurayarta sai a zo a duba to yanzu a cikin zunubinka kaza tunda Allah ba ya zalunci ya yi daidai da kaza sai a gaftaro zunubinsa sai a ɗora mutum a daɗa ma kaya ko a masu ba da labarin kwatanta filin alkiyama ai za ka ga mutum ƙato an ɗora buhuna an ɗora buhuna an ɗora buhuna hannayensa ɗin na ya irin kattan na sun kumbura ina tafiya ɗici ɗici ɗici to a wannan kakaɗin sai a tsara sai ka a ka ana ragewa in ban da adali ne ba ya sai ka ce a kwashe a samu ba san ba haka ba a dinga zunuban mutum ana ɗiban zunuban wancan ana tsora mutum kaga wannan mutum ko wannan mata sai a karkata a hatsar da ya katse a tuhu sai a ɗauka sai jihannawa ko da bai kai kafirci ba misalin zunubin kamar yadda Allah suna suka ce to zai zauna a wuta daidai wannan zunubin ya kone wuta kuma ba za ta ce fa yaya lokaci guda ta tana shi ne hankali hankali is ta yi shiru ta kama ta yi shiru ta kama mutum ya zauna ya shiru kawai yana juyawa a ciki yana juyawa a ciki haba wani lokaci ke wuyo Allah ya yi iko ya yi kuka ya yi kuka ta ji da kansa yana kuka kaɗan kaɗan har ya shiru maka ke sai da Allah ya malaka ta sadu ɗaya in ko yi haƙuri koko yi koka ba canji da kuka da rashin kuka ba canji haka nan wasu babu canji yi kukan yi kukan da kansa yi shi in yi shi yi shi wurin da kansa wani lokaci kawai mara zai fara nan za a zauna in ta yi ma da kyau a ce zunubai ne za su kone ka musamman da ake shi ke nan dindindin don akwai waɗanda laifukansu na dindindin ne an saka ba. akwai waɗanda za ka fita ko haka na za a dinga ɗiban zana tun ana masa haka lamarin da fata wannan dai abin da za mu iya cewa sai mu ce Allah mun gode ba da muka yi karatun nan ba mu mutu ba da Allah ya ba mu kwanuka har muka ga zo rawo yau muka irin wannan karatun ba yau aka fara yin ba kila yau ne hankalin mu ya dawo kai za ka karanta karatu sau goma amma sai kanka mai karatun bai rafa ka ba wani lokaci in Allah ya kawo irin wani faɗaka da ya zo a kan karatu sai ka ga ya yi ma sabo kau. Ai ba za ka yi ba mu karanta alari ba. to saboda kana amma yanzu ya zo sabo da haka nan in dai mutum na da rabo sai ya koma yanzu gida inda zai kullo wa zunubansa ya za a yi a dakatar da su ya za a yi a yafe su a su matakai zai ɗauka sannan akwai waɗanda sun zama dankon danko akwai waɗanda mutum bai ma san su ba sai an je lahira zai gano su to saboda haka nan sai ka ga ana ɗebo zunubai ana ƙara mutunsu Allah da ya ƙare su muna da cikin hadari Allah ka faɗakar da mu ko yadda ka faɗakar da mu ka ba mu mataki shi annabi ya da ita mana babban mata sai ki ce yau ake maganan kowa je wa rawar ban fa yau ko da zai yi zai yi kila ba ka cikin yan gobin ku dinga lura ana magana ta zo gaba saboda kanan kila ba ka cikin yan gobe sai maza ku je ku biya abin da ake bin tun kafin a je inda babu dinariya babu dirhami babu dala babu naira ba riyal a kan to da me za a ce nake ji alherin ka ba a ɗiba ko a ebo zama bai a tsora maka ku yi warware duk wanda ya san a wata matsala tsakaninka da matar ka yau ka kuyi bacci ko ke tsakaninki da mijinki abun da kika masa je ki same shi kawai da kunyar lahira kwanda ta duniya kuma ballanta na ma na san irin wannan karewan in dai mutum tsakani da Allah yake yi ko da ki ɗauka ba mijinki a cikin nan gaskiyar ki Allah zai kare ki ya tsewa mijin ma yana na ji a ashe duk yayin da nake zaune da ba zan yafe ba tsakani da Allah ba zan yafe ba ni na rike ki da amana ni kuma sannan za ka zo ke min haka ci gaba da biyan har ya karyo ko zan biya ka abun da ka yi min abun da na yi ma ɗai na yi ma kaza na yi ma kaza abubuwa dai ga sunan da kake faɗi kamar ya oh na gane masu wannan masu cin nama eh to in akwai uzurin da ya kawo shi amma in yana cikin su to zunubin su korar zunubin ya ta shafe shi in suna magana ko dai ka karyata ko ka tafi kamar wurin daga inda ka karyata abin da suka yi kunci na masu wannan bai kamata ka za su ce to tashi kwa to in ku ba haka ba ka tashi a wurin to saboda ka na ka ɗauko irin wannan magana sai dai idan kana zaune a wuraren halaka da iko zai yi ka zo koyon aiki dai to kaga in ka zo koyon aiki abun da aka sa ka ci gaba da yi kamar ta duk abun da ke tsinki aka wasa ga tsinkin da aka baka cigaba da tsinkawa ko ko ko ko ko ko ko ko ko kafinta ake koya ma ko mai ake koya ma sai ka tsaya akan aikin ka kawai har ka tsoma musu baki sai dai in ka ga dama ta zo illa iyaka الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين